بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da biyu kuma za mu tashi faslun fil ijara wato fasalin da ke bayanin hukunce-hukuncen ijara kuma ce kwadago kuma ce aikin ƙarfi wato kai aiki a biya ka ya yi kama da kasuwanci amma ba kasuwanci ba ne sa sun saba da kasuwanci a wurare da yawa to da kasuwanci canjin kuɗi da kuɗi ko canjin dukiya da dukiya ne mu ba da mubadalatul mali bil mali li qarabi tamalluk ka ba da wata dukiya a baka wata dukiya don niyan mallaka amma ita kuma ijara mu ba da mubadalatul mali bil manfa'a wato ba da kuɗi ko dukiya a baka amfani wato karfin mutum ko basiran mutum ya baka karfinsa ko basiransa kai kuma ka bashi wata dukiya shi ake cewa ijara ko aqadun alama nafi'il adami wani kulli ne ake yi wanda dan adam zai amfane ka ba wani abu zai baka ba zai amfane ka zai maka aiki wannan shi ake cewa al-ijara malai sai al'amalul ma'lumu min ta'yinihi yajuzu fihi al-ajru ma tabyinihi walil ajiri ujratun mukammala in tamma aw bi qadri ma qad amila al'amalul ma'lumu aiki saninne min tayinihi da sababin ayyana shi kamini aiki kaza zan baka kaza ya juzu fihi al'ajru ya halatta ayi ijara a cikinsa abin da ake nufi da al'ajar anan al'ijara a yi akadul ijara ya da a yi kwadago a cikinsa inda an ayyana maka ga abin da za ka yi ta ya halatta kuma a biya ka abin da za ka yi ke sa ce ma a tare da bayanin ladan da za a baka nawa za a baka wato aiki sanin ne saboda ayyana maka shi da aka yi ka gina mini wannan gidan ka nome min gona ta ka ɗinka mini yadin nan ka rina mini rigan nan ka jeme mini fatan nan ka kera mini fatanyan nan nawa zan baka kaga an ayyana ke nan, ya halatta amma ka min wani abu zan baka wa dubu biyu to me ga ba ayyana shi to wannan bai zai zama kaman caca caca kenan wannan baya halatta kaga jahala ta shiga ciki da garbi to duk aikin da za a ayyana maka a ce ka yi shi to ya halatta a yi ijara a cikinsa ayyana shi ka ayyana gwargwadonsa ya kake son a makashi daga ina zuwa ina in noma ne idan gini ne zuwa level wani level ko blog nawa za a tsora maka ko nau'in aiki ko siffansa wani irin aiki ne tono ne ko gini ne ko saƙa ne ko makamancin wannan ko a siffanta maka shi wanda al'adance dama an san ga yadda ake yinsa ko kuwa ittifaki rina mini wannan tufafin ya koma baki ko ya koma ja rina min shaddan nan farata ina son ta bulu ko dark bulu ta ka faɗi irin kalan da kake bukata ya halatta haka nan ko ɗinki ɗinka mini ga yadi goma ɗinka min gare da jamfa da wando ko ga yadi biyar ɗinan ɗinka mini kufta mai kala kala ko ɗinka mini half jamfa ga yadi uku ko yadi uku an faɗi irin nau'in da ake so na na wannan ɗinkin ya halatta nawa za ka biya ko ka kera mini abu kaza kera min fatanya ko garma ko abin nan kamin kujera kaman kafinta no za ka min kujeru kala kaza in biya ka tsawon kai ka kawo katakon ko shi ya kawo duka ya halatta a ayyana kuma nawa za a biya shi kudin kenan naira kaza ko zan baka kaza sannan kala biyu ijaran ko dai a haddade abinda ake son ka yi ko kuma a ɗauki hayanka na wani lokaci misali ka gina mini wannan ɗakin ka gama zan baka nawa ka dubu ashirin kaga wannan an iyakan maka abin da ake son ake son kai ko ka tona min rami zuwa zira'i biyu wannan ramin daga nan zuwa nan zan biya ka dubu goma kaga an iyakance ka nome min gonan nan daga nan zuwa wuri kaza ko dukanta nawa zan biya ka ko kuma a ayyana maka zamani kai aiki daga karfe kaza zuwa kaza kaza a biya ka misali ka dauki lebura ko birkila mesin ya zo ya maka aiki dubu ne za ka ba shi dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar nan ba ayyana ga lalle abin da zai yi ba zai ta aiki ne lokacin ya yi kawai ya ci kuɗinsa ko noma ne duk wuni in ka je ka wani zan baka dubu biyu in ka wani kana noman gona daga karfe kaza daga karfe takwas zuwa karfe biyar zan baka kaza to kaga wannan an ɗau aikin ka ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan wannan shine irin aikin ma'aikatan gwamnati ko kamfani kenan ana biyan ka albashi wata ai ana biyan ka wata an ayyana kenan zamani ne zaka yi aiki na wata ɗaya ga abin da za a baka amma level din aikin ba ne ba kai dai ka zo ka zauna in aikin ya zo za ka yi shi in bai zo ba kuma ba kawo maka ba ne amma dai an hana ka kai wani abu daga karfe kaza zuwa kaza domin aikin wannan wannan ma'aikatan ko kuma wannan wannan kamfani duka ya halatta ya halatta ko a yi ka yi aikin a biya ka daga kaza ya kai kaza ko ka kammala shi ko a ɗauke ka na lokaci kai ta aiki zuwa lokaci kaza mutum za ka iya ɗaukan ma'aikata misali kai a ce tela ne kai sai ka so keken ɗinki guda goma ka ajiye a shagonka sai ka nemo masu ɗinki to duk wata zan baka kaza ko duk sati ko duk rana kana da kaza kai kuma sai a baka ɗinkin sai ka dinga basu suna ta ɗinkawa suna ta ɗinkawa ko kuma ma kila sayarwa za ka yi kaga ba cewa kai duk rana riga kaza ba amma duk rana zan baka kaza shi dai zai ta aiki sai in lalura ne zai sa ya tashi ko ya nemi izinin ka duka ya halatta babu dalilin da ya hana shi kuma a kulla da ba da lada za a baka kaza a ayyana abin da za a bayar Dalilin da suke halatta wannan bayan ijma'in malamai suna da yawa Da yi na farko akwai hadisin Abdullahi bin Abbas hadisin Imam Bukhari Abdullahi bin Abbas ce ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam وعاد الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يؤذه من ظل سسلم يأيكه كما يبا وندي مسكه لا دني مسكه عند sanar kaho haramun ne da manzo sama bai ba wanda ya masa kaho lada ba nan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine yin kaho halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani ya maka kaho shine ya tsaga jikinka ya ja jini saboda samun lafiya sannan na biyu hadisin yana nuna sana'ar yin kaho halal ne amma Abdullahi bin Abba ya ce da haramun ne maza kuma bai zai bashi ladan yi masa ƙaho ba da sai ya fi sabilillah wannan raddi ne ga wanda suke cewa sana'an ƙaho haramun ne sana'an ƙaho haramun ne wannan kwaso da an samu hadisi ingantacce wanda imam musulun ya roto yana cewa kasbul hajjami habisun zahirin sa sana'ar mai yin kaho mummunar sana'a ce sana'a ce mara kyau to suka ce to haramun ne yin sana'an A hanafiya suka tafi aka mafiyon malamai suka ce a halal ne dalili suka ce wannan hadisin ba fai na haramta yin kaho ne, yana nuna bai kamata kai sana'a ƙaho ba makaruhi ne don da haramu ne mazala ba zai kira mai sana'a yin kaho kuma ya zo ya bashi kahon kuma ya biya shi ba suka ce abin da ya fi dai a bari saboda ai akwai kazanta a cikinsa kana jan jini kana kana fitarwa Mazala yana son ma'ali al'umur abubuwa na madaukaka abubuwa na madaukaka ba na kasa kasa ba amma halal ne in mutun yi wasu malayen suka fassara wannan hadisi suka ce abinda ake nufi da kasbul hajjam sana'ar mai kaho ko hanyar samun kuɗinsa haramun ne shine idan ya zama yana sai da jinin da yake fitarwa a jikin mutum ba wai ita kanta sana'an ba suka ce a zamanin jahiliya idan mutum ya yi ƙaho ya fitar jini sai je sayarwa wani jini shi kuma je difa ya ci kamar kuma musulunci ya haramta cin jini ko ka daskarar da shi ya zama kamar hanta ka ci ko ka sha shi duk haramun ne suka ce to me kaho idan sai da jinin zai dinga yi wanda yake jadin to haramun ne yake aikata saboda jini na jasa ne kuma sai da shi haramun ne duma ne sun yi jima'i kan wannan amma ba ana nufin haramun ne sai da wato ainihin wato sai da kaho ba ba ana nufin haramun ba abin nan yin sana'an kaho ba sana'an kaho ta ta ta halatta to wannan dalilin yana nuna cewa ya halatta ka ba wani aiki ya yi maka kuma ka biya shi manzala sassuwa da kansa ma yana yi eh, kafin ya zama annabi ko bai haranta ba so da haka wannan babu iskali a cikinsa to sai ce walil ajiri ajruhu mukammadu in tamma aw bi qadri ma qad amila walil ajiri ujratun ne ko walil ajiri ujratun mukammadu in tamma aw bi qadri ma qad amila walil ajiri na ga wanda yake sifirin wato aikin kwadagon kenan aikin wahala a biya ka yana da ujuratun lada mukammalu mukammala abun cikawa wato dole a bashi ladansa cikakke idan ka ce dubu ɗari za ka bashi ne maka abu dole ka bashi dubu ɗari in dubu goma ne dubu goma ne ka bashi ladansa cikakke matuƙar ya yi maka shine in tamma in aikin ya cika au bi kadri ma kad amila in ko aikin bai cika ba za a bashi ladansa da gwargwadon abin da ya aikata da gwargwadon abin da ya aikata in rabi ya yi a bashi rabi idan kashi biyu cikin uku a bashi ladan kashi biyu cikin uku misali dubu talatin ne ya yi kashi biyu cikin uku sai a bashi dubu ashirin in kashi ɗaya cikin uku a bashi dubu goma in rabi ne dubu goma sha biyar wannan shine haƙƙinsa to amma ba a barin ba a mutum baya karɓan aiki cikakke sannan sai ya yi rabi ko ya yi ɗan kaɗan ya bar maka aikinka da ganin damansa sai dai kai ne ka yadda ko dama kun kulla cinikin haka domin akwai cutarwa a ciki mutum ne ka bashi ya maka gini sai da ya fara sai kama hanyar sai ya tafi ni iya rabin nan zan yi ka bani ka bani kuɗi na rabi kawai to ka yanzu ya saka wani gulla sai ka sake nemo ni kuma zai dinkitar maka da aikin ka suka ce to wannan bai da wannan daman idan har an bashi aikin ya gama gaba ɗaya ne sai ya yi rabi ya zai bari sa za a tilasta masa ya karisa saboda zai cutar da mai wannan aikin la wala zira babu cuta babu cuta in gona ne ka nome rabi ka bar rabi kila kafin a samo mai nome rabin ciyawa ya cinye gona idan wani lambatu aka tona ko kuma abin nan an tona foundation za a yi aiki kai kai tafiya. ka kila kafin a samo wani kasa ta koma ci dole za ka cutar da wanda ya sa ka wannan aikin sai dai in shi ne ya ce in ka ga dama idan ka ga dama koyaushe za ka iya bari sai in baka gwargwadon abin da ka yi ko kuma kana da lalura ka gaya masa sai ce to babu damuwa idan ka ɗauki mutum aiki yi ne bire zo yi awa biyu sai kama hanyar sai tafi ba sai ya zo ya ce eh, awa biyu ne dama aikin awa goma sha biyu ne da haka a bani kudin awa biyu ko kuma aikin awa shida ne a bani kashi ɗaya cikin uku ba da wannan daman in haka ne duk wanda ya fara aikin yin wani ya zo ya same shi ya kara masa kuɗi sai bar aikin kai tafi can kaga akwai cutarwa su kuma musulunci ya ce la barara wala zira babu cuta babu cutarwa to da aka kenan ijara ta daga cikin al'uqudul lazima in an kulla ta ya ce ka kawai dole ka kai ka kare sa sai dai mutum shi ya daga maka gaba kamar ciniki ne in an yi ciniki dole ka biya sai dai mutum ya ce to ba dama tun da kace ba ka so na bari din kawai a fasar kawai kaga wannan ganin daman ka ne to aka shi ma wancan in ba ka ba za a dinga cutar da waɗanda suke suke ba da aiki to hadisi ya tabbata a sahihi muslim dangane da bawa mai aikin lada ladansa mai aiki kai a bashi ladansa wannan sa ce sadaqatun ana yawm al qiyamah rajulun aada bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa ajru wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yudihi ajrahu manzo sun ce mutum uku zan yi faɗa da su ranar alkiyama na farko mutumin da ya ba da amana sannan kuma ya zo ya ci amana ya yi yaudara kamar ka cewa wani kafuri ka shigo gari ba matsala na baka amana ba mai taba ka sai kuma ka zo ka kashe shi ka kaga yaudara haramun ne a addinin musulunci na biyu mutumin da ya sai da ɗa ya ci kuɗin ka kama ɗa ka sai da shi a matsayin bawa kuma alhalin ɗa ne manzala ce zan yi haɗa da wannan rana da kyama zan yi kusuma da shi na uku shine mutumin da ya sa wani aikin kuɗi kuma ya masa aikin cikakke yadda yake son sa sannan yake ba shi ladansa ya ce to zan yi fada da shi ranan ranan alkiyama akwai rikici ma'ana tsakanina da shi ranan alkiyama da haka idan ka bawa mutum aiki dole ka ka bashi ladan ladan aiki akwai masu cutan ma'aikata baya baya halatta masu aikin karfi sannan ana son ma ka bashi a lokacin da ya gama shi ma mu matsala ka bashi ya maka aiki kai ta a'a yau ne gobe zan biya ka kana da shi shi ma biya halatta ba sai dai in baka da shi ne amma kana da shi dole ka bashi in ko baka da shi ku yi sharaɗi. Za ka min aikin na ma ba zan biya ka ba sai ƙarshen wata An ba ka zo ka lulluɓa masa ya bar duk abin da yake kila dama yau yake neman na gobe sai ya gama ka sai baka da kuɗi in ka yasa ka cutar da shi to kuma so da aiki ana so kuma ka bashi ma take saboda hadisin da yake cewa adil ajira haqqahu ko ajrahu kabla an jiffa arako ka ba mai aikin kwadago ladansa kafin gumin ya bushe hadisin isnadansa ba su inganta ba ma har hada su hadisin sahihi ne ta kaga abin da ake so kenan yana yana cikin wahala yana gamawa sai ka bashi ka bashi abin da zaka bashi kaga zai tafi gida duk wannan gajiyan ka sauke masa ita amma yau ne gobe ne jibi ne zaka bashi kaga ka cutar da shi wani hadisi ibnu majah ruwaito shi amma hadisi ya inganta duk da wasu isnadin sa basu inganta ba to sai matsalan ka karantar da alqur'ani a biya ka wasu malamai sun ce haramun ne to da wani bawan Allah ya karantar da ahlus sufa suka bashi wani abu ya karba manzon sun ce don me yasa zaka karba to sai suka ce haramun ne ka karantar da alqur'ani a biya ka saboda me saboda don Allah ake yi shi wasu malamai ko suka ce halatta su ne mafi yawan malamai kuma zancen shi fi inganci me yasa saboda hadisin ruqya wanda suka je bakunta wajen wasu sahabbai ne suka je bakunta wajen wasu hadisin bukhari ne mutanen garin suka ƙi su sauke su sai kunama ko maciji sai ya harbi wanda ainihin sarkin garin suka rasa wanda zai musu tofi ya sauka sai suka suka samu mutane nan da suka ki saukan su shi halfikun rasin akwai mai rukuya a cikin ku mai yin tofi wani yace eh zan ya yace zo kai wa sarkin garin mu an sare shi wani abu ya sare shi sai ce dai za ku biya mu dan mun nemi ku sauke mu kun ki saukan mu shike nan to ya za mu yi za mu ba ku garken tumaki tunda sarki ne kaga mai kuɗi ne za mu ba ku garken tumaki sai zai ce to na yadda ya je karanta fatiha ya tofa kawai sai ta sauka kunaman ta sauka ko macijin dafin ya fita sai aka ce to ga garken tumakin kuna sai suka ce to bara mu ci wannan garken ba sai mun tambayi maza sama ba mu san halal ne ko haramun ba sai suka tambayi maza sama ga abun da ya faru ga abun da aka ba su maza sama sai ya ce to ni ma ku bani na ku dan tsaga min wani abu a ciki kaga karshen halal kenan maza sama ma zai ci sai kuma yace inna khaira ma akhadtum alayhi ajran kitabullah mafi alkhairin abinda za ku karbi lada a kansa shine littafin Allah don ya tambaye su me aka karanta yace Fatiha yace to waga maka Fatiha ta nayi kaga abu ne daga Allah sai yace to mafi alkhairin abinda za ku karbi lada a kansa shine littafin Allah sannan kuma mutumin da yazo yace matar da ta zo ta ba manzala sama kanta manzala ya ta masa ba ba ko ni miskini da ya tashi ce ya rasulullahi aura min ita in baka bukatan ta aka ce je nemo sadaki ya kasa nemowa ko zobbe na karfe ya kasa manzala ce ka haddace wani abu na alkurani ce na haddace sura kaza da kaza da kaza sai manzala sun sai ce masa to ka karantar da ita wayannan surorin wa habtuka ha bima ma aka min To saboda haka karantar da wannan surorin shine mai sadaki yanzu an kaddara sadakin nan a ce dirhami uku ne to yanzu karatun wayannan karantar da wannan surorin su ne maimakon dirhami uku kaga aikin kuɗi ya mata gidan ko shine a maimakon sadaki to aikin kuɗi shine karantar da ita alqur'ani to ya halatta ka karantar da alqur'ani ya biya ka aka ce wancan wanda aka hana shi yayi ne saboda Allah daga baya kuma yazo ya karbi ya zo ya karbi kuɗi ko kuma wannan mutane miskine ne abin tausayi don me yasa zaka karbi kuɗin su abin tausayi ne shi yasa aka ce kar ya karba ko kuma karantarwa fi sabilillahi ya fi akan karban kuɗi amma karban kuɗi ma halal ne don muka ce bara mu biya masu koya ƴaƴan mu karatu alqur'ani ba ai kaga sun waye su kama wata sana'a kenan sai a rasa kuma karatun kamar ana biyan su ana ɗauke musu ɗan ɗawainiyan su, kaga sai su shagala da karantar da alkur'ani musamman a wannan zamani da abubuwa su kai tsada ah, wannan shine abin nan shine zancen da fi inganci to sai ce wal ko wal qawlu lil amil haythu yukhtalaf fi ha ba dal faragh in halaf wa in jara niza'u qabla al amali halafa wa raddu bayyinun jali walƙaulu magana lil na mai aiki ne haythu yukhtalaf yayin da ake saɓani fi ha a sha'anin ijara wato sha'anin kwadago ba da alfaragi bayan gamawa in halaf amma in yaran sai sanda ka gama aiki kai wanda aka bawa aiki misali wani tela ne sai wani ya kama masa yadi ya kama masa yadi biyar shikenan sai ya dinka jamfa da wando da ya dinka sai ce to ga dinkin ka nan ka zo ka biya ni kudin dinki na na gama sai ce a'a ni fa ajiya na baka ba dinki na baka ba sun zuwa da gaskiya tela ana ba tela a jiyan yaji ne ka zo ka ba tela yau da haka dinki ka ba shi so da haka a nan maganan tela ita ce za a karba dole ka ka biya shi kudin dinki ka karbi ka karbi dinkinka amma bayan ya rantse me yasa zai rantse saboda akwai yiwuwan wani kuma ya ba wa tela jiya. amma ba a cika yi ba ya ce ga yadi na ajiye min ina zuwa zai iya yiwa to sai a ce to kai ka rantse billahi la ilaha illa huwa ba a ajiya abin nan ba ba ajiya ya baka ba shikenan tela sai rantsa sai a biya shi sai a biya shi kuɗin sa haka nan in ka kawo wani riga mai rini yayi rini dole ka biya shi bayan ya gama ce kawo kuɗi kace ai ajiya na baka a'a asali an kawo mai rini yadi ko riga don ya rina ta ne ba ajiya ake wato ainihin ake bashi ba ko kuma ya zo ya ce ya gama ɗinkin an gwada shi an yi komai shi kenan ya masa ɗinki sai ne zato ga ɗinkinka na gama ka zo ka biya sai ce a'a kyauta ne kace za ka ɗinka mini ba mu yi da kai zan ba da kuɗi ba ba ka gaya min zan ba da kuɗi ba to nan ma magana ta waye ne ta tela ne a inda ya zauna don yin kyauta ne ai da kila sai gidansa yunwa ta kashe su so da haka ba maganan kyauta amma ya rantsi cewa ba kyauta ba ne ya yi ne sun yi ne akan zai biya shi kuma dole sai biya shi amma ya kiran tsewa abin da yasa za a ce ya rantse akwai wani yi wani kyauta ko to in ya kiran tsewa sai zama ba shine da gaskiya ba wancan sai ran rantse shine da gaskiya wanda yace kyauta ne ko wanda yace ajiyan yadi ya kawo sai je neman masa yadin sa kenan ya kawo abin nan ya kawo masa to da haka idan an yi sabani irin wannan kuma bayan an gama aiki to mai aiki shine da me shine da shine da gaskiya kaje ka dauko mai kwadago mai barema kun san barema ko mai noman kuɗi sai ka ce wane zo mana da Allah ka jere shi har gona ka nuna masa daga nan zuwa nan kaga ya yi ciyawa sai ka kama hanya ka tafi zai nome tas shikenan sai zo ce ba ni kuɗi na sai ka ce a dama ni kyauta fa nake nufin za ka nome min to bara ya dama dama aikin kyauta yake ne aikin kuɗi yake dole ka biya shi dole ka biya shi bara a ce kyauta ba ne ko a na zo in nuna maka ne kawai gona na ta cewa ba cewa ne ka nome min ba a Shi ne da gaskiya amma ya rantse ya rantse kuma ka biya shi wato ainihin kudin aikinsa saboda ne asali ko asali ai aiki mai aikin lada yayi da lada da kudi ba ya zama kyauta ba asali in ka kawo yadi wajen tela dinki ka kawo in ka je ka nuna mai bare magona ka bashi mai ka shi aikin kudi ne wannan shine asali haka nan mai gini da sauransu to don an yi wannan aka samu wannan sabanin to shi mai aikin shi ake shi ake bawa gaskiya ai shine ma abun tausayi Tun da riga ya gama aiki sai ce wa in jaran niza'u qabla al-amali tahalafa wa radd bayyinun tali wa in jaran niza'u idan jayayyan ta gudana qabla al-amali kafin ayi aiki telan nan bai fara dinka yadin nan ba sai ya ai dinki ka ba ne ta ajiya na baka ma'ana an ba shi ya a sun yi haka sun yi da safiya kawo yadinsa da yamma zai ce ba ni yadi na da na baka ajiya sai tele ce a a dinki da ka bani ba ajiya ba mun riga mun shirya da kai tun shigo ce ajiya ne amma bai yanka yadi ba yanzu dukkanin su kowa zai yi ya zama yana da gaskiya asali tela ana ba shi dinki ne shi kuma wannan tun da ya dawo da wuri ya ce a ba shi yadinsa kafin a yi aiki yana nuna kaman ajiyan ne sai a ce dukkanin su su rantse sai a bata wannan kulla cinikin wannan wannan idara kowa ya rantse kai ka rantse billahi la ilaha illa huwa ajiya ka bashi kai kuma ka rantse billahi la ilaha illa huwa dinki ya baka in duk suka rantse sai amirwa mai yadi yadin sa shike nan bata ciniki in ko dai rantse dai eh, bai rantse ba to wanda ya rantse shine mai gaskiya wanda ya rantse ajiya ne ajiya ne wanda ya rantse dinki ne dai bai rantse ba to shikenan shine mai gaskiya dole ka biya shi kudin kudin dinki ya tsinka ma ka biya shi sai dai idan shi ne ya ga dama na fatan muna fahimta so da ka da su rantse gaba daya in ɗayan su ya rantse ya zama wato ainihin mai gaskiya Shi ne ma'anan warraddu yace wa in jaran za a kabla amali in jayan kafin a yi aikin ne ta halafa su rantse warraddu raddi a maida abun bayyinun bayyane ne dali kuma bayyane ne da bayyinun da daliyun duk ma'anansa ɗaya ka nuna mutum gonan kafin ya je ce rigansa ya ba abin nan kace zo mu tafi sai ta sai ka ce mu ka ce ino mai maka ne ka biya ni to sai a ba ta ainihin wannan sai ce kowa ya ransa ya kama hanya a tafi tunda ba a fara aiki ba man ya riga aiki dole ka biya shi sai ce wa in yakun fi sifatil masnu'i aw naw'ihi niza'u za wuqu'i fal qawlu shani'i min ba'dil hali wa zaka fi miqdari ujratin urif wa in yakun minhu nuqulun halafa halafa rabbul mata'i wa lahu ma wasafa yace wa in yakun fi sifatil masnu'i idan siffan abinda za a aikatan ne suka yi sabani a cikin sa aw nau'ihi ko a nau'in sa anniza'u jayyan ya kasance wato wannan wa in yakun niza'u kenan anniza'u shine ismu kana wa in yakun nizawu idan jayayyan ya kasance zawu qu'i mabocin afkuwa ne fi sifatil masnu'i a siffan abun da za a san antan au nau'i ko nau'insa to fal qawlu lisani magana na mai san antawan ne min ba'dil halif amma bayan ya rantse ya rantse billahi la ilaha ga siffan abu misali yanzu mai rini ne shikenan zai rina maka riganka ko yadinka baki kai ko da ka zo kace a shuɗi kace a rina maka shuɗi to kuma ya riga ya rina to shine da gaskiya mai rini din amma ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa akan ja kuka yi da shi ko baki kuka yi da shi idan baka rantse ba in bai rantse ba to bai da gaskiya kai sai ka rantse kai da ka kawo yadin shikenan dole ya mayar maka shi irin kalan da ka faɗa amma bai rantse ba ya ci kuɗinsa iya wannan rinin da ya yi haka nan nau'i kamar yanzu misali ka kai wa mutum yaji ya ɗinka maka da ya zo sai maka jamfa da wando doguwa kufta kai kuma zai kace masa a'a kai abin da ka sa shi ya ma hab jamfa ne kaga an samu ne ba yanzu waye mai gaskiya mai dinki shine mai gaskiya ya riga ya dinka so da ka yana da wuya ba jamfa kace ba kuma ya maka ya maka jamfa zai wuya ka ce ha jamfa kuma ya maka jamfa kaga bangaren sa yafi yafi karfi don galibi da duk abin da kace maka shi zai maka in kace gare da jamfa da wando shine in kace jamfofi guda biyu haka zai maka ko ha jamfa ha jamfa zai maka to kaga idan kuka yi wannan sabanin to sai a duba in dai an riga an gama aikin kuma abin da ya dinka maka nan zai yiwu ka dinka irinsa to shikenan sai a ce to shine da gaskiya amma idan abun ba ba ba al'adan garin bane kwata-kwata to za a ba mai kawo ɗinki gaskiya misali ka zo ka kawo yadi biyar ɗinka gezina kun san gezina ko shadda mai tsadan nan yadi biyar din ya kai dubu ɗari yanzu to sai ka kawo tela a nan fa nan arewacin najeriya sai ka masa gezina <laughs> yadi biyar sai ka tafi kana zuwa ina kana sai fito maka da jallabiya ya dinka maka jallabiya iri ta saudiya <laughs> sai ka ce a ni jan da wando muka yi da kai to anan bai da gaskiya a to al'adance ana dinka jallabiya ne da gezina ba a dinkawa to da haka dole biya ka ya dinka kawai je so maka irin wannan yazo ya dinka maka ka biya shi kuɗin dinki kaga nan bai yi da'awan abun da ya kama ba ko amma inda a ce misali ka abin nan kana sa hab jamfa kuma kana sa jamfa sai ya tsinka maka hab jamfa sai kace jamfa ne to shine da gaskiya mun fahimta ko kuma mutum ne kamar malami misali sai zai baka yadi sai da ka zo karban dinkin ya zo an zo karban dinki sai fito da shed da wando kun gane shed ko irin wanda ake gayo da shi dinnan ko dinka masa coat misali al'adar mu a nan a Najeriya sai dinka masa kot da wando irin yadin kuftan nan ne sai dinka masa kot da dogon wando saboda haka kaga nan shi bai saba sa irin wannan kayan ba in yace jamfa yace to yana da gaskiya ko gare da jamfa yace to shine mai gaskiya saboda haka za a duba abinda mutumin yayi da'awa mai dinkin yayi da'awa yayi kama da abinda hali zai yadda da shi ko waƙi sai a yadda da wannan saboda haka al'adan ɗinkin mutum da al'adan garin mutum ake ake dubawa so sai a ba mai gaskiya wato ainihin gaskiyansa to kaga wannan saɓani ne a a nau'i saɓani ne a nau'i amma duk wanda aka ba gaskiya kuma zai rantse in bai rantse ba kuma dan uwansa shine yake da shine yake da gaskiya to sai aka ce wa zaka fi miqdari ujratin urif wa zaka wancan hukuncin urif an san shi fi miqdari ujratin a gurgudun ladan da za a bayar wato in an zo sabani akan abin da zan biya ka to shi ma za a duba a gani idan wannan mutumin idan aka yi sabani a ladan da za a biya ni na ce dubu biyu zan biya ka kai kuma ka ce dubu uku kai tela to maganan ka ita ce da gaskiya don kai ne mai aiki tunda ka riga ka yi aiki sai dai idan ka yi da'awan abun da hankali bai dauka ba ana ɗinka jamfa dubu biyu ana ɗinka ta dubu uku sai na ce dubu biyu kai kuma sai ka ce dubu goma to kaga hankali bai zai yadda da da sai a ce ah, kai baka da gaskiya waye zai ba da ɗinkin jamfa dubu goma ba aiki ba komai ba dubu goma kaga ba za a yi ba a irin yanzu kenan to amma in yayi da'awa ya ce dubu uku dubu hudu wani zai iya biyan dubu hudu dubu biyar ma a dinka masa maza maza to kaga wannan yayi da'awan abun da ya kama da abun da za a biya to wannan sai ya zama maganar sa ita ce wato take da gaskiya amma kuma sai ya rantse kafin kafin a yadda saboda haka a jayayyan kuɗi ma shi wanda ya aiki shine mai gaskiya haka ko da gona ne ka nuna mutum sai da awa sai kuka sabani akan abin da zaka biya shi na noman gonan ko gini to sai a duba wanne fi kama misali yanzu ka dau lebura aiki a wajen ginin ka. sai ka ce dubu biyu da ɗari biyar biyar shi kuma sai ce dubu biyar biyar da kaga naka shi ya fi kusa da yadda za a biya shi naka ne da gaskiya amma in ya ce dubu uku kaga dai ya wuce dubu biyu da ɗari biyar ɗinka to magana sai sai da gaskiya don ana iya biyan su dubu uku ɗin wani zai iya biyan sa dubu uku to kaga dole za a duba da'awan da kai ta yi kama da abin da za a biya ka sannan kuma kai ne mai aikin to bangaren ka yana da karfi kai ne da gaskiya amma ka rantse in kuma ba kai ne kai ka ba da aiki kuma abun da ya faɗan zai yiwu a biya hakan ɗin, to kai baka da gaskiya in kuma kai ne ka ba da aiki abun da ya faɗa bai zai yiwu a biya ba kai abun da kai faɗan ka faɗa al'ada shi ake biya to kai ne da gaskiya wancan ba da gaskiya amma ka rantse sai ka biya gwargwadon yadda ka wato ainihin rantsi da duka wannan akwai rantsuwa a cikinsa sai ce wa in ya kungo wa in ya kun min kulun halafa rabbul mata'i wala huma wasafa wa in ya kun min shi shine bayanin da ne idan in rantsuwa ya kasance tare da shi an nukulu shine kin rantsuwa alimtina min alhalif idan kin rantsuwa ya kasance tare da mai sana'an halafa rabbul mata'i shi ne wannan kayan ya rantse halafa ne asalinsa an sa ali saboda baitin ya fito tun da can ya ce wasa ba halafa halafa rabbul mata'i me kayan sai ya rantse wala kuma fa. yana da abun da ya siffanta kai kace jan rini ne shi yace kore ne a karanta ka kiran zuwa kai mai rini to shi kuma sai ya rantse sai ya zama dole ka sake rina masa kore ba ja shi yace jamfa ne kai kace ya jamfa kai za ka rantse kai mai dinki kai tela to sai ka kiran zuwa to shi ya rantse cewa jamfa ne ba har jamfa ba dole ka dinka masa kayan sa jamfa ko da wani yaji za ka je ka nemo idan wannan bai zai yi ba to saboda haka duk wanda aka ce shine mai gaskiya sai bai rantse ba to dan uwansa ya rantse an ba shi gaskiya an ba shi gaskiya in dai da awan abun da wato ainihin ya kamata shine ma'anan falahu ma wasafa ina da abun da ya siffanta sawa'un sabani ne a kuɗi ko saɓani ne a nau'i ko saɓani ne a siffa duk wanda ya kiran tsuwa aka ce shi ne da gaskiya shi mai sana'a shi ne da gaskiya sai bai rantse ba to wanda ya kawo a masa aikin ko wanda ya nuna a masa aikin shi ne mai gaskiya sai ya rantse in ya rantse shi kenan to da haka dole a tafi a yanda ya faɗa sai ce wal qawlu qawlu sahibil mata'i fi tanazu'in fi raddi ma halfin kofi wal qawlu magana qawlu sahibil mata'i magana ne na mai kaya fi tanazu'in a cikin jayayya fi raddi wajen mai da kayan ma halifin tare da rantsuwa kufi da ake bibiyansa ka kawo tela aiki sai daga ba ka ce to ni na dinki na sai ce ai na mayar maka na kai maka gida kai kuma ka ce ni baka kai mini ba to kai ne da gaskiya kai ne kaya domin al'aslu baka uma kana ala ma kana asali an kai maka ɗinki ba a karba ba in ka ce an karba ina shaidunka al yaqinu la zulu bi shakk kai ɗinki dai yaƙini ne kai yadi a ɗinka mayarwa kuma akwai shakka a ciki tunda ka ce ka mayar shi ya ce bai mayar ba to ba a shakka ba ta tura yaƙini kuma al'asu fil umuri al'arida al'adan asalin duk abin da faruwa yake ya zama bai faru ba tukun to ina shaidan ka sai zama baka da shaida to kawai ya rantse baka kawo masa kayansa ba kuma dole ka je ka nemo masa ko ka biya shi in kuma bai rantse ba to kai ka rantse idan har bai rantse ba sai dai idan ka kawo shaidu cewa zaidu da amru da bakaru suna nan na miyar masa da kayansa kuma adalai ne suka zo ka ce lalle a gabanmu ya miyar masa da kayansa to kaga wannan an samu wani yakini kenan sai ya zama kai ne da gaskiya kai da aka bawa ka san'anta haka idan ka ba mutum ya maka kujeru ko ya maka gado in yace ya dawo maka da shi to sai ya kawo ce da in ka ce bai dawo da shi ba to sai ya kawo shaida a yadda in bai kawo shaida ba kai ne da gaskiya ka rantse dole ya kawo maka wasu kujeru to da haka kenan a wajen dawo da kaya mai kaya shine ya fi shine da gaskiya ya ce ba da masa da kaya ba amma wajen ga kalan ga irin kalan da kace ayi maka ga yanda muka daidaita to wannan kuma mai sana'a shi yake da karfi sai dai in yayi da'awan abun da hankali bai zai kama ba ko kuma ya zama akwai shaidu a lokacin da aka daidaita to wannan sai zama abin da shaidu suka bayar shine za a tafi wato a kansa za a yi gini a wato ainihin kansa sai ce wal qawlu lil ajiri in kana sa'al bil qurbi min faraghihi ajral amal بعد يمينه لمن يناكر وبات طول magana Lil Ajiri na للأجير aiki ne. mai aikin kuɗi ko gona ce kace a noma maka ko gini za a maka ko rijiya za a tona maka ko wani abu za a yi maka ko ɗinki ko rini ko jima to magana ta ne in kana sa'al idan ya tambaya in kana sa'al in ya tambayi ajral amal ladan yin aikin sa bil qurbi a kusa min faragihi daga gamawansa ya gama aiki da kwana ɗaya ko biyu sai ta biya ni kuɗin ɗinki na sai mai yadi ya ce yaushe kuma hau na riga na biya ka to maganar sai ita ce mai gaskiya shi mai dinki kenan kafinta ya ka maka kujerunka biya ni kudin aiki na sai ka ce ai na biya to shine da gaskiya shine da gaskiya amma ya rantse to da haka duk mai aiki bayan ya gama aiki ko gini ne bayan ya gama sai ce biya ni sai ka ce ai na biya ka biya ni kuɗin wuni na ai na biya ka to sai a duba bayan kwana ɗaya ko biyu ne yace biya ni din sai a ce shi ne da gaskiya don ba a dade da gama aikin ba mun fahimta to amma dole ya rantse ne ba a mini bi bayan ya rantse liman yunaki ga wanda yake masa inkari ya rantse masa billahi allazi la ilaha illa huwa baka biya ni ba baka biya ni kafin in fara ba baka biya ni lokacin da nake baka biya ni bayan na gama ba to haka dole ya biya wa bada tulin in kuma lokaci yi tsawo ya aliful mustajiru wanda ya bada aikin kuɗin shi zai rantse ne mai gaskiya kenan sai da aka yi wata ɗaya ya zo wai aikin da na maka ko aikin da na maka ba a raba ka biya ne ba ko wancan satin na maka aiki ba ka biya ne ba sai ce na biya ka to shine da gaskiya amma shi wanda ya bada aikin shi da gaskiya kawai ya biya amma ya rantse in bai rantse ba to wancan sai ya rantse shine mai gaskiya idan na kai rin na ne ka gyara wal qawlu lil ajiri in kana sa'al bil qurbi min faraghihi ajra amal wa ba'da Ba da بعد يمينه لمن يناشره وبعد طول يالف المستاجر kar ka maimaita alƙaulu lil ajiri liman yunashiru na ji wani zai zama nasa irin wannan to ka gyara wancan wancan kuskure ne Ba da yaminihi liman yunashiru ba alƙaulu lil ajiri liman yunashiru in an yi haka ma baitin bai daidaita ba baitin ya karye ba zai reru ba saboda da ba da yaminihi ne ka gyara bayan yaran mun fahimci wannan matsalan idan aka gama aiki mutum ne ka sa shi aiki ya gama bayan ya gama sai ta biya ni kuɗi sai ka ce ana riga na biya ka to baka da gaskiya shi wancan wanda ya maka aiki shine mai gaskiya amma ya rantsi amma in ba a samu zamani yayi nisa ba kaman a rannan ne ko washe gari ko washe gari amma in lokaci ya yi tsawo bayan sati ko wata ɗaya sai ya ce ai baka biya ni ba sannan kuma kai ne mai gaskiya kai da ka ba shi aiki cewa ka biya shi amma ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ka biya shi shikenan sai a baka gaskiya shikenan ka kama hanyar ka tafi in ka rantse ba kuma shi ya rantse dole ka biya mun fahimta wal wasfu min mustalikin lima talaffi yadihi yuqba bihi halif wa shartuhu ityanuhu bi mushbihi wa in bijalin aw nuqulin yantahi fal qawlu qawlu qasmihi fi wasfihi mustahlatan bi mushbihi ma halfihi yace wal wasfu siffantawa min mustahlikin daga wanda ya halakar da wani abu lima talab ga abun da ya halaka fi yadihi a hannunsa yuquba bihi da shi ake hukunci ba da hali bayan yaran sai ka kawo yajin ka wajen tela sai ya bata sai ka ce masa abun nan kai kace kai kace gizina ne shi kuma yace buwa ne to shine mai gaskiya kai ka faɗi mai tsada shi ya faɗi mai arha to shi ne yake da gaskiya shi zai rantsi billahi lalawa ga irin yadin kai kace yadi ne dan dubbari mu lissafi da kuɗi don da wani bai san ukan yadi ba bari mu lissafi da kuɗi wannan yace yadi na dan dubu biyar biyar ne shi ko yace dan dubu uku uku ne to shi telan da yadin ya bata a hannunsa shi za a yadda wanda yace dubu uku uku ne amma ya rantsa billahi la ilaha illa dan dubu uku uku ne yadin ba dan dubu biyar biyar bane mana yadin kala kaza ne ba kala kaza bane na fatan mun bayinta to da haka wannan yace faran shadda ne abun nan eh, mai tsada wannan kuma yace a ah, dan China ne irin masu arhad nan to shi wanda abun ya bata a hannunsa maganar sa za karba cewa dan China ne so kowai haka nan idan aka zo wajen maganan rini da sauransu duk abun da ka baya kai ko hatta mai jingina ka ba mutum jingina sai abun ya halaka sai ka zo ka ce ba ni saniya ta in baka dubu ɗarin ka abin nan sorry bari dubu ɗari bere lissafi bere misali ba ba ni saniya ta in baka dubu hamsin ɗinka shi ko sai ce in baka ragon ka dai ka bani dubu hamsin ɗina kan zuwa mai gaskiya kaga mai wanda ya karbi abin jingina shine da gaskiya shine abin ya bata hannunsa kuma dubu hamsin akwai ragon dubu hamsin ko ba ga wani saboda haka sai ya zama ba saniya wace abin da ya sa na kaucewa dubu ɗari kila kafin a samu ragon dubu ɗari yana da wasa ba ni dubu ɗari biyu na ga dubu ɗari biyun ka ba ni saniya ta sai ta in baka ragon ka dai to kaga nan ba da gaskiya akwai ragon dubu ɗari biyu ne za a samu amma ba ba ba ba kowanne ba to kayo wanda abu ya bata a hannunsa in sun yi jayayya da mai abun to wanda abun ya bata a hannunsa shine da gaskiya shine daga shine za a ba gaskiya amma kuma ya rantse billahi la ilaha illa huwa ka abun yake in ko bai rantse ba to bara a bashi ba sai wancan sai ya rantse shi kenan sai a ba wancan gaskiya mun fahimta amma yace wa sharduhu sharɗinsa sa ityanuhu zuwan sa bi mushbi'in da abin da yake kama kaga me yake kama shine misalin da ne kace dubu hamsin ya ce rago kaga ya dace ai amma dubu <laughs> hamsin kuma tsaniya kaga bai zai dace ba ko dubu ɗari biyu kuma kai ka ce rago a ya fi kama da saniya dai aka baka jingina haka nan in ma tela ne ya danganta sai a ce to mutumin wani irin kaya yake sawa kaga in kayansa dama masu tsada ne sai ce to ɗinkin da na kawo maka ina yake yace ya ɓata sai ka ce to biya ni shadda ta yar dubu ɗari ne sai ka ce a shaddan dubu goma ne shi ba ya sa ka duk kayansa ba na dubu goma ba na dubu hamsin ma kila to kaga shine da gaskiya kaga ya zo da abin da ya kama kenan ko haka na duk sauran abuwa in rini ya kawo in ma menene in ma wani aiki ya sa a masa to sai ya zo da abin da hankali zai karba shi wanda abin ya bata a hannunsa sai a ce shine da gaskiya in ya zo da abin da hankali bai zai yadda da shi ba kaga ba za a yadda ba mutum ne yana sa kaya masu tsada sai ka ɗauko ni kaya wanda shi ko kyauta ba baya yi da irinsa kyauta ma saboda haka sai ka zo ka ce wai ne irin yadin da ya kawo kuma a ɗinka masa ya sa wa zai yadda da kai kaga dole sai ya zama irin kalolin yadin yadinsa ko da a ce mai ɗan ƙasa ƙasa ne ba mai tsada sosai ba sannan sai a yadda cewa kai ne da gaskiya shi wancan ya abu nan kai ka rantse shi kenan ka biya shi da irin yadin da kai da awan cewa yadinsa ne na fatan mun bayyana in kuma jingina ne sai a duba nawa ne aka bada aka bada bashin don bashin da aka bayar shi zai jingina mai tsada ne ko kuma mara tsada ne don sharaɗin jingina ya zama bashin da aka baka zai iya abin da aka baka na jingina zai iya biyan wannan bashi mun karanta shi a babin jingina a wannan abun nan a wannan littafin wa shartu an yakuna ma yurtahanu mimma bi istifa'u dainin mumkinu sharadi ya zama abin da ake bada jingina yana daga cikin abin da zai iya biyan bashi to sai zama baya iya biya to kaga baka zo da abin da ya kama da abin da ake magana a kansa sai ce wa in bi jahalin aw nukudin yantahi wa in yantahi idan ya cike fijalin da jahilta bai ma san wani irin kaya aka kawo maza ba aw nukulin ko ce bai zai rantse ba fal qawlu qawlu khasmihi magana ta abokin husuman sa ne fi wasfihi wajen siffantawan fi wasfi wajen siffantawan sa mustahlakan abinda aka halakar din abinda ya batan bi mushbihin idan zo da abinda ya kama da shi ma halfihi tare da rantsuwan sa. wato idan ya zama na kace ni ban ma san wallahi wani iri na manta wani irin yaji ka zo da shi shi kuma yace ga irin kalan yadi na to dole a yadda da maganan wanda ya kawo aiki don kai baka san ma wani iri bane bare ka faɗa duk wanda zaka faɗa ra jamal ne bil ghaib zai zama ba haka bane zai zama shirmi baka da hujja ko kuma aka ce ka rantse sai ka ce ba za ka rantse ba to shikenan yanzu wanda ya kawo aiki shine alkhasmu abokin husumarka abokin ka magana ta sane fi wasfihi mustalaka wajen siffanta abinda aka halakar din amma bi mushbihin in ya zo da abun da ya kama in ya duddukansa dan dubu goma goma dan dubu sha biyar biyar sai yadin sai bata wajen tela aka ce to wani iri ne sai ce zina ta yadi goma dubu ɗari biyu kaga ba za a yadda ba ko ba za ka nan sai dai a kira mutane su zo su kima su duba wani irin kalan kaya yake sawa kawai sai a biya shi da irin wannan yanayin kalan kayan da yake sawa amma ya zo da abin da hankali zai ɗauka shikenan sai ran sai a wato ainihin sai a biya shi ina fata mun fahimta to in kuma dukkaninsu wato ba su zo da abin da ya dace ba shi wannan bai zo da kalan da kayan da ya faɗa ba wannan mutum baya sa irinsa shi kuma wannan ya da'awan kayan da ya fi ƙarfinsa wanda shi ma baya sa irinsa to sai a zo a samu adalai sai a tsaya a tsakiya sai a duba wani irin kalan kaya ya kamata a ƙaddara masa haka nan idan kiman abun wannan ya ce kiman abun kaza ne wannan ya ce kiman abun kaza ne to sai a zo da adalai duk su ranze sai a zo a yi masa kima na tsakiya tsakiya kai dubu ɗari muka shirya da kai wannan ya ce a dubu hamsin ne dubu hamsin ta yi kaɗan dubu ɗari kuma ta yi yawa sai a samu wasu su ce to wannan abun bai zai wuce dubu saba'in ba shikenan sai a bada a bada dubu saba'in na fata mun fahimta sai ya ce wa kullu bamina shay'an atlafa fa huwa mutalibun bihi an yukhlifa wa fi zawati al-misli mislun yajibu wa qimatun fi ghayrihi tustawjabu wa kullu man zamina shay'an duk wanda ya lamunce wani abu wato ya karɓi wani abu atlafa sai ya halakar da shi fa huwa mutalabun bihi shi ana neman sa da shi an yuklifa ya dawo da shi wannan da ma ya sa shi a farko kafin baikin ƙarshen da muka faɗi domin nan yana maganan cewa duk wanda aka bashi wani abu ya batar da wannan abun ya lakar da shi da gangan ko da kuskure sai ya biya to kaga in an yi maganan dole ya biya sai a dawo kuma ta yaya zai ya biya to dukkan abin nan in sun yi sabani ka sai mu dawo in sun yi sabani waye mai gaskiya amma dai ya yi ta'khiru ma haquhu taqdim duk ana yi a cikin ilimi duk wanda ya karbi wani abu sawa'un jingina ne ko kuma aiki ne aka bashi zai yi kaman rini zai yi ko dinki zai yi ko jima zai yi to sai halakar da wannan abun sawa'un abun da gangan ya halakar da shi ko a bisa kuskure to fa hawa mutalabun bihi ana neman sa da sababin wannan an yukhlifa ya dawo da mamayinsa ya dawo da mamayinsa shine an yukhlifa wa ya kawo ni shi yasa ke cewa ba mu nuna lima gabu a duk masu sana'a in da su iya koyi abu to in sun ce ya bata za su biya sai dai kai ne kace babu matsala dan in ba haka ba za su ta yin ha'inci to sai aka to ta ya za a biya sai ce wa fi zawatil misli idan abun yana da misali mislun ya jigu sa ne waje ba. wa qimatun qima ne take ba fi ghairihi in sa ne wanda bai da misali wa qimatun qima ne to ake wajabtawa fi gairi idan abun bai da bai da misali misalin abun ana auna shi ne da sikeli ko da kwanon auna, yanzu kamar gero ne kwano goma shikenan ko abun nan ne ko ko ko abun da ake auna da sikeli ne kamar auduga ko makamantan wannan kilo kaza ne ko nama ne ko kuma misali a ce yadi ne an san kalansa kuma yadi kaza ne to a je a auno yadi biyar ne yadi biyar in yadi goma yadi goma in ko abun ba abin da za a iya kawo irinsa ba ne to sai dai a yi kimansa misali yanzu in rago ne ka ba mutum jingina ka ba mutum jingina rago duk duniya ba inda za a samu rago irin wannan girman su ɗaya tsawon su ɗaya naman su ɗaya man su ɗaya can su ɗaya ba za a samu ba sai dai a yi kiman ragon zai kai nawa sai a ce ka biya wannan wannan kima ko makamancin irin wannan to kaga wannan ya tabbatar mana cewa duk wanda aka ba wa wani abu ya gyara shi za a biya shi ko ya san'anta shi za a biya shi to yin abin ya bata zai biya idan ya bata in ya halakar da shi zai biya inda gangan ne ma zai biya inda kuskure ne ma zai biya don ba wanda zai gane cewa da kuskure ne ko da ko da gangancin zai yi waye zama na kuskure ne amma gangance ya nuna kamar kuskure ne to in an ce ba za su dinga biya ba za su dinga sakaci da kayan mutane wani ma sai aje bai rufe shagon sa bai kama hanya ta bi to ne zai dauka to zaka biya da irin wannan abun in baya da irin sa kuma sai ai kiman sa ka biya da da kudin sa fasali na gaba faslun fi ju'uli a waran tsayawa fasali a ju'uli baiti guda uku ne kuma tsala ce guda ɗaya na san wayonku da minti hamsin da ɗaya yanzu da tsaye da ni kuma da hamsin da biyar ne ake buƙatar tsayuwa abinda ake cewa ju'uli shi kaman ijara ne sai a ƙaddara sai a ka aiki amma sai ka yi aikin a yanda ake so sai ka biya sai aikin ya cika misali mota na ne aka sace mini sai ce nawa zan biya ka ka dawo da ita zan biya ka dubu ɗari in ka samu sai ka yi cikin barayi ka je wannan garin ka je wannan garin in ka samu ka kamo ka kawo ta sai in biya ka ko ni ne kwace sai maka zai biya kwace min agogona in zan baka dubu goma ka je ka karɓo min sai ka je ka kwato shi a wajen wannan ko rakumi na ya bata ko ka zo ka tona mini rijiya in ka samu ruwa zan biya ka kaza wannan shi ake cewa ju'uli shi sai abun ya samu sannan za a biya ka in bai samu ba kai aikin banza ka sha wahala kawai in ku goma ne kuka kama ne ma. duk wanda ya samu abun shi za a biya wanda bai samu ba sai dai mu ce Allah ya huta gajiya ba za mu ci Allah ba da ladan wahala ba domin ba don Allah ba Allah ya huta gajiya to shi ake cewa jubi Ya ce julu aqdun ja'izun la yalzamu lakin bihi ba ba'da shuru'i yuhkamu wa laysa yastahiqqu mimma yus'alu shay'an siwa idha yatimmu wa amalu كالحفر للبئر ورد الآبق ولا يؤد بزمان اللائق الجؤل جؤلي أقد جائز قل لي نيدا يا حلتا kulli ne da ya حلتا la zamo, amma ba ya zama lazimi don ka kulla wani zan baka kaza ka je ka nemo min abu kaza na da ya baci ko ka tona ruwa in kasan nan an samu ruwa ka tona min rijiya zan biya ka kaza bai zama dole na aikin ba lakin sai dai bihi da sababin ju'ilin yuhkamu bihi da huku da ju'ilin ne yuhkamu ake hukunci ba da shuru'i bayan an fara in kuma na fara nema ba za ka dakatar da ni ba domin wahala da na sha na sha wahalan banza na fara tona maka rijiya gaba je gaba biyu zan in na iso ruwa za ka biya ni dubu talatin sai ka ce to ka bari haka kawai na fasa to ai na sha wahalan banza kenan wannan ba za a yadda ba sai dai ka bari na iso ruwa ko ka biya ni gurgudun abunda abunda na tona to wannan shine ake cewa ju'uli shi ya halarta saboda farko ana ana istizali da shar'u man qablana wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'i wato annabi yusuf da ya sa ainihin salkansa a cikin kayan abokanensa sai aka ce to an rasa salkan sarki ana ta cikiya ana aka ce to ina wa zai samo ta duk wanda ya samo ta za a bashi kayan abinci na kayan rakumi kaga nemowa ne da su su ta nemowa ai ta binciken kaya har aje a samu to kaga irin wannan ne in ka gano mini kaza ko ka mini kaza zan baka kaza wannan shi ake cewa ake cewa juguli to sai ce walaysa yastahiqu mimma yuj'alu baya cancanta daga abin da aka bashi shay'an wani abu na lada siwa iza yatimul amalu sai dai idan aikin ya cika siwa iza yatimul amalu wannan larabcin bakon larabci ne amma ya halatta siwa iza iza yatimul amalu ya kamata a ce siwa iza tammal amalu kuma baitin ya tsaya siwa iza ta galibi iza in ta zo fili ma bi ne yake zuwa fili ma bi ne yake zuwa iza ja a wallahi iza kaza iza abin nan iza qala qa'ilun iza duk inda kaga iza to galibi fi'ili ne fi'ili mazi ne amma yana zuwa da fi'ili yana zuwa da fi'ili mudari kuma suka ce magana ce mai fasaha a larabci ba wai kuskure bane sun kafa misali ko dalili da baitin da yake cewa annafsu raghibatun idza rabqtaha wa idza turaddu ila qalilin taqanu wa idza turaddu bai ce wa iza ruddat ba iza turaddu idan ana mai ita rai tana kwaɗayin abu mai kyau ko idan an mai da ita ko ana mai da ita zuwa ga ɗan kaɗan kuma za ta yadda da za ta yadda da ɗan kaɗan to shi wanda aka bashi ju'uli ba a ba a bashi ladansa na wani abu siwa iza ya simul amalu sai ya cika aikinsa amma in bai gano abun ba ba za a bashi shi lada ba sai aka ce kal hafri lil biri kaman tona rijiya wa raddul abiqi da kuma mai da bawa wanda ya gudu wala yuhaddu ba ya kance shi bi zamani laiki da wani zamani da ya dace a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wato idan ka bawa mutum ju'iri ba za ka ce ka gano yin mota na daga nan zuwa kwana biyar zan baka kaza ba ta bata ko raƙumi na ha ah, to in ya sha wahala kwana biyar ya kusa ya gano ta kuma wa a sai dai in ka gano ta kawai ba lokaci rijiya ka tona min ita idan ka iso ruwa zan biya ka kaza amma ba za ka ce daga nan zuwa sati ba ya zama kaman caca kenan ko in ba zai iya wa ka samu zai iya ba ka wannan lokacin ka samu ko wannan lokacin ba za ka samu ba to kaga ba za a yadda da wannan ba to kaga tona rijiya ana iya idara a cikin sa ana iya yin jigudi idara shine duk gaba ɗaya zan baka dubu biyar duk gaba ɗaya tsawon mutum ɗaya zan baka dubu biyar duk kai ta tonawa har ka iso ruwa za a iya za a auna tsawon mutum nawa ka tona in ba a samu ruwa ba ma za a biya ka kuɗinka amma in jiwuli ne in ka samo ruwa zan biya ka dubu talatin sai kai ta tono kai ta tono har ka gaji ka samo ruwa ba ko sisi ba za a baka ba kuma wannan kasar sai ka ɗebe ta ka sake mai da ita a cikin rijiyar, don ka cika mai gidan abun nan kasa eh, a cikin a cikin gidansa kuma bukata ta biya ba wannan shi ake cewa ainihin ju'uli kenan sai ya cika sannan sai a biya ka shi kaman ijara ne amma bambancin su wannan an allaka shi a bisa samun nasara na wannan abun an samu nasara biya ka ya halatta likita ka ce masa ga ɗana bai da lafiya in ka masa magani warke zan baka dubu ɗari sai ta allure ta kawo magunguna yaron bai warke ba sai ya rasu ko sisi ba ka bashi ko sisi ya kwashe alluran zai tafi amma in ya warke a rana ɗaya kuma ya ce wannan dubu ɗari ga yaro na ka karantar da shi alkurani in yi hazaƙa, wato me ake cewa abun ne in mai ake cewa abun ya zama zai iya karanta ko ina da ina a cikin alkurani in yayi ido idan yi ido alkurani zan baka kaza sai ta koya masa a cikin sati biyu kawai sai gashi yaro ko ba koya masa aya ba zai iya karanta ta shikenan ya ci dubu ɗari biyar ɗinka sai kai aka yi ta yi sai da aka shekara biyar yaro ya gagara malam har ka gaji da shi to ko naira ɗaya ba za a baka ba sai wani malamin kuma sai ya karbe shi wannan shi ake cewa juzu'i amma ka zo karantar da 'ya'yana duk wata zan baka kaza ko duk sati zan baka kaza wannan sunansa ijara shi kuma shine babin da muka karanta na farko Allah ta'ala ya samu dace sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh